Eh, gani eh ina layin yanzu ina cikin eh, bari in samu wani ina samu na gode ka Lafiya dan Allah tambaya Wani ke tambaya? Eh wani mawaki ne aka mun kwatanta shi a wannan Mawaki a street nan? To ai ninja. Ai in ni ne mawaki ni kai ne a street din ai. Oke kai ne mawakin? Ina zo. Kai ta shiga. Hello? Osha. Osha na dawo jiya da daddare ai. ina Naija ina Nigeria ina Kaduna ina Kedi ina Kedi ka san eh Kedi Hello Osha Kai fa da iska ne Osha eh, eh. Osha ina haka nan da muka da kai da 2011 wacce ka samun Rehana ba ita ba Cire mu ita ka samun Beyonce ka haɗa mu duk instrument nan instrument yawa haɗa mu instrument nan ka shiga studio ka haɗa mu kiɗan nan kamar mix saboda ka san ba na son in zo sai ka cewa gayan nan gayan nan in yi waka kaza kaza kaza ka faɗa mu kuma eh osha ne fa osha na jin hausa eh ina jin ka ka cire mana hana zan kira ka later later shake osha zan kira ka zan kira ka osha zan kira ka osha Bala. Bala. Kai bala! Wai waye bala a nan? Kawai. Wai ɗazin na je saman layi ina neman ka na haɗu da abokanan ka suka ce kayo ta kasan layi. <laughs> Dala ina ka ajiye wannan garman da ka dawo gona da shi. Malam, don Allah matsa kake stenin da mu mota. Ya hankali shi ba mu nan. Dan kutu dan zan zabga miki gwari. Na ka ajiye wannan garman ne da ka dawo gona da shi. Ya hankali wallahi mutum na ki hankali. kai garma ina ka ajiye garma garma wani ina ya me da garma magana da jika na jika na kin san waye ne a na to wannan bari in san da ke ko maman shi ma ba ita bace ita ce ya auta a cikin yaran da na haifa ba ki zo kina wani wani ka ina ina ka aje garman ya kabi wallahi mutumin nan akwai ni ne ma gaci a ah, baby kin gane 00 baby na mu wani numban wani numban numban zan kire ki ina zo dan kutumar uwa <laughs> kai ji mun yaro ba haka zo ka tasa budurwa kana mata waka wai kai eh, waka masu suka iya to mu Allah tuba mu ina ruwan mu da wani waka in ban da charman dudu charman dudu dan Allah mallam ya zai muna eh, discussion da mutum dan kudu da <laughs> Assalamu